assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba biyu ga watan rabi'in thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi mala yana kan yi mana bayani dangane da cewa bai daga cikin sunnar annabi a lokacin da mamaci ya rasu a kama shi a fuskantar da shi ya fuskanci alƙibla ko a juyar da gadan da yake a kwance don ya fuskanci alƙibla wannan bai daga cikin karantar wanda sunnar annabi ta yi inda mutum yake a bashi a haka shi ne malam yake cewa ala ayi maudu'in matal mayyit a kowane fuskaci mamaci ya fuskanta ya rasu falyabke ala maudu'ihi to a bar shi a inda yake a yanayin da yake hatta yu jihiza wa yu har sai an kintsa shi an yi mai wanka wa yi dufana kuma a je a binne shi in an yi haka laharaci kada inda shari'a ta ce a fuskantar da mamaci alƙibla shine yayin sallah da kuma yayin sa shi a cikin ƙabarin shi amma a ce wai ya kwanta ya rasu ko yana dab da zai rasu a juyar da shi ya fuskanci alƙibla kuna kokawan fuskantar da shi alƙibla ne koko kuna kokawan laƙana mai shahada ne duk waɗannan abubuwa mala ya ce babu dalili akan haka a inda yake cewa falam yathbut abadan anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da ɗai fa tabbata daga annabi annahu amara bi taujihil mayyit na hawal ƙibla cewa wai annabi ya yi umarni da a fuskantar da mamaci ya fuskanci alƙibla ba ba inda annabi ya wannan umarnin lam yathbut haza mala yace wannan aikin kuji bai tabbata ba walam yasih anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ma wani ya danganta ma annabi to dai malam yace bai inganta daga annabi ba maganganu ne kawai masu faɗin so suke faɗi amma ba su da hujja babu dalili babu makama a cikin maganar ana faɗinta ne kawai da molanka bal laƙada kariha imamu tabi'in mala ya ce sai dai ma an samu jagoran tabi'ai sa'id ibn al-musayyib sa'id dan musayyib akhir al ya kyamaci mamaci bayan ya rasu wai a ce sai an juyar da shi ya fuskanci alƙibla ko kuma a juya gadon da yake a kwance kafin a zo a mai wanka ya fuskanci alƙibla sa'id ɗan musayyib ya ce wannan abin kyama ne Waƙala ƙala ƙauluhu jamila kuma ya faɗi maganan nan nashi kyakkyawa maganan nan nashi mai gamsarwa a inda yake cewa alaisal mayyitum ra'an musliman wai shin shi mamaci ba ca nake mutum ne shi musulmi ba kun gano wannan da kyau ku shi mamaci ba musulmi ba ne musulmi ne to me na ku ne sai kun fuskantar da shi ya fuskanci alƙibla wannan ba daidai ba ne mala ya ce fa'an zura buna abdurrahman daga zura ɗan Abdurrahman annahu shahida Sa'id Dabnal Musayyib ya ce ya halarci dubiya da aka je gaida Sa'id ɗan Musayyib a lokacin bai da lafiya. Fi maradihi a lokacin da yake kwance na jinya wa indahu Abu Salamata buna Abdurrahman a lokacin akwai babban malami abu salama ɗan abdurrahman shi abu salama minal ulama yana daga cikin manyan malamai faghashiya ala sa'id ibn al-musayyib ana nan sai sai dan musayyib sai ya suma shine ogmiya alaihi sai aka sumar da shi balarabe baya cewa wane ya suma sai dai ce an sumar da shi فأمر أبو سلمة بن عبد الرحمن أن يحول فراش سعيد بن المسيب نحو الكعبة سيشي أبو سلمة بن عبد الرحمن سيي أمرني دا cewa a juya wannan gado na sa'id ɗan musayyib ya koma yana fuskantar alƙibla wa sa'idun rahimahullah fi igma'ihil maut lokacin ya riga fi igma tatil maut yana sume wanda kaman ma ya mutu shine abu salamata dan abdurrahman yi umarni an yuhawwilu firashi abi sa'id na hawal kibla yace a juya gadon ya fuskanci fafaqa sa'id ibn al musayyibi ana nan a wannan yanayi sai sa'id ɗan musayyib sai ya farfado fawaje da annahu kada wujjiha firashahu sai ga an juya wannan shimfiɗan nashi faƙala sai ce hawaltun firashi kun juya shimfiɗa na ko ƙalu na'am sai suka ce ƙwarai da gaske mun juya wannan mashimfiɗin naka fanazara ila abi salamata bin abdurrahman sai fuskanci abu salamata ɗan abdurrahman wa ƙala sai ya ce da shi kunga kafin mu ji me ya ce mai ya kamata ku san duk sanda malami yake a ko'ina muddin an san yana aiki da sunna duk abin da ya taso na ɓanna za ga shi ake fuskanta ana sha don Sau da ana sa ran malamin da yake bin sunnar annabi baya tafiya akan ra'ayin kowa saboda yana tafe ne akan ra'ayin annabi baya aiki da tunanin kowa saboda yana biyayya ga tunanin annabi duk wani mahanga da za a hango sai dai a hango da hangen manzan Allah sannan malamin ya bi in ba haka ba to matsala ya faru shi yasa malamai ku ji tsoron Allah duk matakin da za ku ɗauka na ɗora mutane a kan addini ku ɗora su a kan addinin da annabi ya bari amana in kuka bi son zuciyanku ko ko kuka bi son zuciyan wasunku ko Allah maɗaukin sarki zai wulaƙanta waɗancan ɗin kuma ya wulaƙanta ku sau da wannan addini amana ne duk wanda bai fahimci addini amana ba ne kuma bai fahimci ilimi amana ba ne kuma bai fahimci al'umman musulmi amana ba ne to wallahi zai sha mamaki su waɗannan al'umma jama'a ba a amfani da su wajen kowace irin manufa ana amfani da su ne saboda a kara manufan addini a kawo abin da zai haɓaka ci gabansa addinance da kuma a rayuwance ba a bar ra'ayoyin wasu mutane akan gudanar da harkan addini kowaye shi yasa abu sa'idin al-khudri yana farfadowa ya ga an juya mai mashimfiɗin shi ai sai ya dubi abu salamata ɗan abdurrahman ya ce a rahu bi ilmika ina ganin wannan abin ya faru kana sanako aka juya man gado na ya fuskanci alƙibla faƙalan na'am sai abu salamata ɗan abi abdurrahman ya ce e ana a martuhu. ya ce ni ne ma da kaina na umarce su fa’amara sa’e dabnal musayyibi an yi aido firashahu marratan ukhra sai sai ɗan musayyib ya umarce su cewa su mai da shimfiɗan yadda yake wa ƙala ƙaulatuhul jamila ya faɗi kyakkyawar zancen nan nashi mai cewa alaisal mai yi timra’an musliman? shin mamaci ba musulmi ba ne da za a ce su ya fuskanci alƙibla ba musulmi ba ne wanda kada yake son musulmi a wannan yanayin shine Allah ya azurta shi furta kalman shahada yayin mutuwa wannan shine abin da kawai ake bukata amma a yi ta kokowar sai an juyar da shi alƙibla yi ta kokowar karanta mai yasin yi ta kokowar karanta kaza duk wannan shirme ne matakin farko shine lakkinu mautakum la ilaha illallah ku lakkana wa mamatanku la ilaha illallah don duk wanda kalman shi ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah ce to wannan ya shiga aljanna wannan bayani mala yace akhrajahu ibn abi Sheba fi musannifihi ibn abi sheba ne fitar da shi a kitabul musannaf a jizzi na uku shafi na ɗari da ishirin da shida da shafi na ɗari da ishirin da bakwai a jiz'i na shida a shafi na takwas Allah maɗaukin sarki ya samu dace Mala ya ce ma damar lam yathbut hadha an sadikil masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tunda dai kun ga a ce a fuskantar da mutumin da ya rasu yi fuskanci alƙibla kafin a zo a yi mai wanka kafin lokacin sallah kafin binniya cin da bai tabbata da bakin mai gaskiyar nan abin a gazgata shi dole ba to fala yambage an na kallafa malam ya fa'alhul habib sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba lalle ba ne mu kallafa ma kanmu Abin da mai gidanmu masoyinmu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai aikata ba cin da annabi bai ce ba kuma bai yi ba ba a yi ya ce daidai ba ne to bai kamata mu kallafa mu kanmu wannan ba cin da gashi ma ɗaya daga cikin manyan malaman musulmi na farko ya yi fada akan haka ya nuna ba daidai ba ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wala ba'sa alal itlaq fi an yahdura al muslim wafata rajulun kafir mala ya babu laifi kai tsaye musulmi ya halarci mutuwan wanda yake kafiri ne ba bikin binniyan kafiri ba mun gano wannan da kyau ko ka ji labari ga wane can kafiri ne yana gargara ma'ana yana dab da rasuwa alamun mutuwa sun gama tabbatuwa a kan shi gaba ɗaya to babu laifi ka ziyarci wannan waje domin ka yi aikin laƙana mai shahada jama'a mun gano wannan da kyau ku shi ne aikin da za ka yi ko a asibiti ne ka je gaida wani mara lafiya sai kuma ga wani kwance kafiri ne sai ka lura gaba ɗaya alamun mutuwa sun gama tabbata a kan shi to sai ka tafi aikin da'awa shine ka je kana fafutukan ya kubar kalmar shahada in Allah ya azarta shi a wannan daba ya faɗi la ilaha illallah to shi kenan komi yi. ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa liyalƙinahu shahada zai halacce shi ne saboda ya laƙana mai kalmar shahada la'allallaha an yarzuqahu shahada mai yiwa Allah ya azarta shi mutuwan shahada jama'a kun ga waɗannan abubuwan yana daga abin da ya zama wajibi musulmi a ko'ina su ba zama yi abin ci yanzu mafi yawancin malaman musulmi sun zo sun tare a cikin garuruwa da yawansu kuma ba su da wani aiki da za a kalla a ce aiki ne kyakkyawa da suke ma a cikin garin sai dai abin da malam wane da wane da wane za su iya tsarewa musulmi shi kuma suka zo dai su tel suke ƙara maimaitawa ana ta maimaici ne da sai wane a matsayin shi na wanda ya ƙosa ya da'awa ko wanda ya cancanta ya kai matsayin yayi sai ya haɗa tim sai su fita ƙauyuka suna wa'azantar da ƙauyawa kaga an raba aiki ko kuma a tafi ƙauyukan maguzawa sai a tafi fahimtar da su addinin amma gaba ɗaya musulmi ba fa aikin da aka sa muke yi ba ko mun gano wannan da kyau ko na iya tuna muna tafe da malam yake faɗin wata magana da muka je wuce wani ƙauye ƙauyen gasu nan mafi yawancinsu kiristoci ne suna cakuɗe da musulmi ana cin kasuwa a nan nan hanyar jos ya bude baki ce musulmi suna da aiki ba ɗan ƙarami ba a gabansu amma kuma isu isu sun mai da junansu ne matsalansu kullum wane ƙoƙari yake ya bayyana wane malami ba mutumin kirki ba ne wane malami mutumin banza ne wane malami a ƙaurace mai a shi, sau da kawai bai yi rawa da kiɗan da yake mai ba ga wancan aikin da ya kamata mutum kara wannan ba fa shi ne ma a gabanmu ba wanda kuma kun ga waɗancan mutanen da suke raya ƙauyuka musulminsu da kiristocinsu suna da haƙƙi ba ɗan ƙarami ba a kanmu yanzu kafiran nan da suke ɓangarorin ƙauyukan ikara wajen kafir wajejen manumfashi da wajejen ɓangaren kano da sauransu suna da haƙƙi a kanmu mu muje mu gaya masu kalmar Allah amma ba mu je ba ga da taron ustazai da yawan gaske wanda ko da misali za su zauna su ta hayaniya a mako to su ware rana ɗaya ko rana biyu a cikin mako da za a fita harkan da'awa a ji a isar da saƙon Allah ina gaya muku da za a je a yi sansani a wani ƙauye nan a ce an sa masa karatu za a rika karantar da su usulul talata to ƙauyawan da suke kewaye da wannan ƙauyukan gaba ɗaya kwaso jiki za su yi suna zuwa suna saurare ba don koyi ba sai don ba sa samun irin wannan alheran a wajensu ba a karantar da su duk wanda ya je ba karantar da su zai ba zuwa zai yana sa masa haraji yana ansan kuɗin kwadagonsu in sun yi noma kuma yana anshe masa hatsinsu in suna da dabbobi kuma yana anshe masu 'yan busashensu abinda malaman da suke zuwa wajen suke masu kenan kai kuma sai ka je ka je da nufin duk mako za ka zo za a tara matasa da dattawa ka karantar da su addini da safe da yamma za ka karantar da yaransu addinin musulunci garin Allah ya waye kafin ka tafi matansu da ‘yan mata da zaurawa kuma su taru ka karantar da su addini kafin ku yi wata uku aƙalla sai ka samu ƙauyuka sama da talatin da suke daura da wannan ƙauyen ƙwaya ɗaya tun ranar karatun su jiki gaba ɗaya za a zo su taru ne a karantar da su amma wannan babba ba fa shi ke gabanmu ba to idan aka samu wanda su za su yi wannan aiki to babban abin da kai ci kuma sai ka ga ba su da abin da za su ɗauki ɗawainiyan wannan aikin kuma tun daga kan abin hawan da zai kai su yanda za su rika zuba ma wannan abin hawa mai da zai rika kai su wannan wajen abincin da za su rika ci domin kas su zama nauyi kan al'umma sai kiman karatun sai ya zuba kun gano wannan da kyau ko sannan su mallaki inda za su rika zama in sun je ko da za a ba su aran wajen ne amma ya za su gyara wajen wani fa in ya ga an gyara mai waje ma fa zai iya tashi ya je ya tare saboda aikin addini ya je yi ta ma abin da ke ci su masu kuɗinmu da 'yan bokonmu da 'yan kasuwanmu da waɗanda suke sarakuna ne da jami'an gwamnati da 'yan siyasa waɗannan gaba ɗaya fa ba abin da suke so su yi ba ke kun gano wannan da kyau kun ka samu wanda ya ce ai da mun taimaka amma mu ba mu ga output na abubuwan da muka yi ba ci gaba da taimakawa in dai Allah kai ma to binciken ma wai ya ake ba ruwanka wannan wata harka ce cinda ba wani gini ne na masallaci ba ba wani gini ne na wani makaranta za a yi ba ko wani kwalbata za a gina a'a wani aiki ne wanda dama kullum kudin za su rika zirarewa ne a haka to haka za ka yi ta badawa ana wancan aikin Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta dalilinka ya fi a tara ma garken jajayen raƙuma. Ku miƙe ku wannan aikin jama'a, kafirai duk mako suna shiga ƙauyukanku za a je samu gari ne na musulmi za su zauna da su su ji koke-kokensu su ɗibi likitoci daga nan gari su kai a je a duba matansu masu ciki a duba tsofaffinsu a rika gwada bp nasu ana ba su magunguna da 'yan ƙananan yaransu da sauransu duk wanda ya yi rauni a wanke mai a sa mai magani duk abin da suke bukata a wannan bangaren za a ɗibi likitoci ƙwararru a je a gwada su waɗanda ba su da ƙarfin da za a iya gwada su a can su zauna a garin kuma saboda rashin lafiyan yi masa tsanani sai su turo su cikin garuruwa kuma su da ɗawainiyansu duk a lokacin ba za su fara ce musu komi game da wasu masu da'awa ba ne ana nan sai su dubi menene bukatunsu a ba su da rijiya ne sai a je a yi musu bohol babba sola a fitar da tanki tankame mai a sama wanda za a sa masu janareto yana ja ko kuma sola yana ɗiba yana cika masu suna ɗiba ruwa mai kyan gaske wanda da a rafi suke ɗiba ana nan sai a kai masu injin nika a kai masu injin sirfi, ana nan lokacin damina sai a je masu da shanun noma shanun huda a je masu da maganin kwari a je masu da taki mai rahusa a je masu da duk abin da suke so in ruwa ya ruwa aka yi ɓanna ruwa ya masa ɓanna a kwanuka a je a kai mutumin da gidan shi jinka ne sai a bashi kwano ya buga a gidan shi mutumin da katangan gidan shi ta fadi sai a je a yi bulu a gine mai shi a yaɓe mai shi a yi mai filasta a yi mai komi ana nan sai su gina masu makarantar firamare sai a ɗibo malamai daga cikin sai a je aje suna karantar da 'ya'yansu karatun firamare daga nan sun dafa waɗannan yaran ana nan sai a turo malamai waɗanda za su fara masa da'awa na kiristanci shi kenan kankace kwabo sai ga dattawan sun ce to waɗannan da suke mana alheri addinin su ne gaskiya waya sanar da kai abin da suke kai ba shi ne daidai ba wallahi ana tafi akan haka sai ga gaba ɗaya mutane sun bar addinin musulunci abin da suke ta yi kenan shekara aru-aru a waɗannan ƙananan hukumomi da ƙauyukan da ke kewaye da su waɗanda na ambata muku da haka suka bi suka sa al'umma suka nisanci addini ba a kusa ba a nesa masu nisance shi bayan da za a yi kuma masu kuɗinmu suna nan menene ba za su iya zuwa su yi masu ba shin tura mutanen su yi da'awan ne ba za su iya ba ko ko ba malaman ne da za su yi ko ko ba su da kuɗin da za a je a wancan hidimomi na da'awa ne duk ba wanda zai je zai wannan sai dai kawai kowa ya tara ya taskace in ya mutu a ce an raba gadon biliyan kaza to biliyan kaza astaghfirullah kanka faru wajen barinta ka ɗiba ka gina lahiranka da shi ka gina addini kuna fahimtar wannan ya zama wajibi a yi haka in ma ba za a je ƙauyuka ƙauyuka na waɗanda suke ma ba musulmi ba to ku je ƙauyukan musulmi ‘yan uwanku da ba su san addini ba ku je ku sanar da su addini mana aƙalla yini ɗaya ya isa a ji a isar masu da saƙon Allah kun gane wannan da kyau ko dole ne waɗancan masu nauyi masu ƙarfi su ɗauki nauyin yin wancan aikin dolansu ne su ɗauki gabaran yin wancan aikin su kuma waɗanda Allah maɗaukin sarki ya fahimtar da su addini suna da yanayin da za su yi za ku ɓata ma kanku lokaci ne ku yi ta junan ku radde a banza a wofi Allah na fushi da ku ga inda ake son ku je ku yi ambaliyan wancan karatun da kuke yaban kanku cewa kun iya can za ku je ku yi wancan aikin duk garin da ka je faratun daga nan zaria shiga garin kaduna shiga garin sauran ƙauyuka wanda za a ce manyan garuruwa za ka je ka samu irin waɗannan ustazan allah maɗaukin sarki ya yawa da su sau da babu wanda zai tallafa musu wajen su je su wancan aikin karatun da suke ganin sun yi har ya koma yana cin su kuma su da kansu ba wanda zai je wannan aikin jama'a ka shiga ƙauyukanmu nan nan kusa da zaria wanda da keke ma sai ka je da keke sai ka je wannan ƙauyen amma ina maka rantsuwa da Allah ba su iya sallah ba ba su iya kaza ba ba su iya kaza ba wallahi sai Allah ya tambaye ku sabon manzon Allah an tura sun bar garuruwansu kun gano wannan da kyau ko sun bar yankunansu wasu su a Spain ma suka je suka rasu turai sosai sun je kai addinin Allah sun zauna wasunsu da yawa ma fa sai daga baya da annabi ya rasu da dadewa suka waji labarin rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun je aikin yada addini to wannan kafiri ne fa zai mutu an ce ya halatta ka kai gudunmuwan yada addini da kokari da fafutakan ya musulunta in ka kama hanya daga nan za ka Kano in Allah ya sa ka yi arba da wani ba ƙauye ya zo gefen gonan shi zai sallah in ka kalli yadda yake sallan nan ba shi ba tukuna sallan ma sai ka tausaya mata yana da buƙatan aje a karantar da shi kun gano wannan da kyau ko akwai abokinmu da yake zuwa nan nan wajen kwanan farakwai yake shiga cikin wannan ƙauyuka yake karantar da su ya ce malam a lokaci ɗaya fa mun zo na zaman karatun nan in na naje aƙalla za ga magidanta sama da ɗari sun zo sun zauna kawai jira suke in faɗa ya ce to ka ji tsoron Allah ka gaya masu gaskiya kana cikin haɗari ba ɗan karami ba in ka gaya masu ƙarya ka yaudare su kai masu shigo-shigo ba zurfi da ra'ayoyinka wallahi a madadin aljannarka mun gano wannan da kyau ko mutum ɗari su baro yankunansu da ƙauyukansu su yi tafiya mai nisa don su ji maganan Allah ba fa maganan ka ba don dai kai baka isa ba sun zo ne don su ji maganan Allah to ka ji tsoron Allah ka gaya masa hakikanin gaskiyan da Allah madaukin sarki ya aiko Allah ya sa mu dace mala ya wa in kana laka jarun yahudi aw nasrani in ya zama kana da makoci ba yahude ko kuma kirista wasamita annahu yahtadir sai aka ce maka gaye can yana gargara ma'ana rashin lafiya ya mai tsanani kuma ana sa ran mai yiwa daga wannan rashin lafiya ba tashi zai yi ba to la ba su alaika an tasra ilaihi babu laifi kai gaugawa ka je wajen shi bi niyyati an tadhkuruhu bil an tudhakkirahu bil islam da ninyan zaka je ka wa'azantar da shi ka shiryar da shi zuwa ga musulunci wa tauhidi ka laƙana mai kalman nan na tauhidi sai ya iktibasi da hadisin annabi da yake cewa da an yi hadiyallahu bika rajilan wahidan Allah madaukin sarki ya shiryar da mutum ɗaya ta dalilinka khairun laka min na'ami wannan ya fi maka alheri sama da a tara maka jajayen raƙuma mutum ɗaya Allah ya shiryar da shi ta dalilinka to wannan alherin ya fi a ce kana da garke guda na jajayen raƙuma din naka ne mun gani ba za ka fahimci garken jajayen raƙuma darajansu ba sai in an musalta maka da cewa a haɗa maka gareji guda a ce cike suke da irin waɗannan tan tebur tan tebur irin na ɗangwati don a wancan lokacin wanda yake da jajayen raƙuma bai gaza da irin wannan motoci irin na ɗangwata ba jama'a mun gano wannan da kyau mutum ɗaya ya samu shirya ta dalilinka Allah ya sauwaka wannan hadisi male yace huwa jiz'un min hadisin tawilin wannan wani yanki ne na wani dogon hadisi akhrajahu al-bukhari wanda al-imam al-bukhari ya fitar da shi fi kitabil jihad a littafin da ke bayani akan jihadi babu du'a'un nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarƙashin babin da ke bayani akan du'a'un nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallaman nas irin kiran da annabi yake wa mutane ilal islami wan nubuwa zo su anshi da'awan musulunci sannan su biyayya kan annabtan da aka aiko shi da shi a jizi na shida lamba hadisi na 2942 wa muslim fi kitabi fada'il sahaba muslim ya fitar da wannan hadisi a littafin da ke bayani akan falalolin sahabbai babun min fada'il ali bin abi talib radiyallahu anhu a ƙarƙashin babin da ke bayani akan falalolin sayyidina ali dan abi talib Allah ya ƙara mashi yarda kawo shi a mujalladi na hudu lamba hadisi na da hudu shida. domin wannan hadisi annabi ne ya gaya ma sayyidina ali je kai ƙwazo. Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta dalilinka ji alherin da ke ciki to a ce kai ne ka ɗauki ɗawainiya na waɗanda za su je su yi wannan aikin Allah ya samu dace waddalilu ala zalika mala yace ƙarin dalili kan haka ma rawahu al-bukhari shine abinda al-imam al-bukhari ya ruwaito wa ahmada da al-imam ahmad ibn hanbali wal hakim da abu abdullahi al-hakim an wa gairuhu da wasunsu min hadisi Anas radiyallahu anhu a hadisin da Anas Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ruwaito ya ce, Kana gulamun Yahudi, an samu wani matashi ba Yahudi ya hudumun nabiya sallallahu wanda yana aiki ne a gidan annabi. Famari da gulamu sai wannan yaro ya kwanta rashin lafiya. فأتاه النبي صلى فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده سي النبي يتهو غيشيش أي يزوره فقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند رأسه سي النبي يتأيا يزونا ديدي كون ونن يارم وقال له صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يتشيد شي أسلم كمسلمته ai qul la ilaha illallah ma'ana ka faɗi la ilaha illallah فنظر الغلام إلى أبيه وهو رجل يهودي shi yaron sai ya ɗaga kai kalli baban shi domin baban ba yahudi ne kamar yadda yaro yake ba yahudan kar ku manta annabi yana cewa duk wani abin haihuwa ana haihuwan shi ne alal islam akan musulunci yake haihuwan kowa illa anna أبواه yuhawwidanihi أو ينسرانه أو يمجسانه sai dai aka yi rashin sa uban shi ba nasare ne sai ya mai da shi nasara in uban shi ba yahude ne sai mai da shi ba yahude in ba majusi ne sai mai da shi ba haka kun gano wannan da kyau ku haka yake hatta a yanzu in ka zo mutumin kirki ɗanka ya zama in ka fuskanci nan ɗanka ya fuskanta in nan ka fuskanta nan zai fuskanta kuma hisabin karkacewan shi yana kanka ne in ya zama wajibi ka aikin musulunci ɗari bisa ɗari a kan shi ba sai ya girma ya fanɗari sannan ne a lokacin ne za ka yi kokowan dawo da shi ba annabi ya baka kayan aikin da za ka daidaita shi a kan hanya na kwarai tun lokacin yana ɗan taye sanda icen nashi bai ƙarfin da ba zai iya tankwaruwa ba jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi ne ɗaga ka yi kalli baban shi baban nashi ba yahudi ne ɗan uwan shi kun gano wannan faƙal al'abu waladihi sai wannan uba ya ce ma wannan ɗana shi a tsaye abal ƙasim ka yi ma baban alƙasimu biyayya fa aslamal gulam nan take sai yaron ya musulunta kharajan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min indil gulam sai annabi ya fito daga inda wannan yaro yake kwance wa huwa ya ƙolo annabi yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsamar da shi daga wuta ashe da ya mutu a wannan lokacin wuta zai shiga ashe kai alherin ka shine wane ya fanɗare ya ba hanyar da ba daidai ba inda za ka yi ka dawo da shi aiki ya same ka sai ka dawo da shi kafiri kenan gwagwarmayan da ake kenan faɗi tashin da ake kenan sai an dawo da shi akan tarba ina ga wanda yake kuma musulmi ne ɗan uwanka ya karkaci ya buwa wata hanya da ba daidai ba ƙoƙarin da zaka yi shine ka shiryar da shi ya koma ya fahimci addinin Allah kamar yadda addinin yace ce domin fa jama'a addini na Allah ne fa tsara abu da shiryar da wani abu a bisa wani yanayi ko Allah ne yake yi kuna fahimtar wannan da ke ku ba wani wanda ya isa shi Allah ne yake ku yi kokari iyakan kokarin ku wajen bayyana wa mutane sakon annabi in Allah ya sa albarka akan wannan sako sai ga sakon ya karbu Allah ya sa mu dace wannan hadisi da muka karanta mala ya ce akhrajahul bukhari al-imam al-bukhari ya ruwaito shi fi kitabil janaiz a littafin da ke bayani akan janaiza babu iza aslama sabi famata hal salla alaihi wannan babin yana bayani a kan cewa in yaro ya mutu a lokacin ɗan kafiri ne amma ya musulunta shin za a mai sallah wahal ya aru da alasabiyyar islam shin yaro ƙarami wanda yake ɗa ne ga wani kafiri ana mai tallan musulunci kun gano wanda nake kyau ku so duk ga annabi yi haka ya kamata ka tambaye shin wannan yaron da ya mutu annabi ya sa an kawo shi mai sallah ko ko yaya za mu zo za mu ji an san wannan tambayan in ma ka yi in ba ka yi ba an maka jama mun fahimci wannan al bukhari ya fitar da shi a mujalladi na uku lamba hadis na 1356 wa abu dauda fi kitabul janaiz abu dauda ya fitar da shi a kitabul janaiz a babu fi iyadatu zimmi a babin da ke bayani akan zuwa kan amana ya fidda shi a juz'i na uku lamba hadisi na biyar wa Ahmad fi musnadihi al-Imam Ahmad ya fitar da wannan a cikin littafin shi na Musnad a juz'i na uku shafi na 227 wal Hakim fil Mustadrak al-Imam Hakim ya fidda shi a cikin al-Mustadrak a juz'in farko lamba na uku. Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi to mala ya ce Wasadaka ربي وهو العزيز الغفار ubangiji na yayi gaskiya kuma shine mabuwayi mai yawan gafara idh yaqulu fi haqqi nabiyina lokacin da yake bayani dangane da matsayin annabinmu wa huwa an-nabiyyul muhtar shine annabin nan zababben Allah wa bil mu'minina ra'ufur rahim Allah ya ce shi annabi mai tausayi ne da tausasawa da jin ƙai ga bayi da suke muminai aya ta 128 a cikin sautar tauba wasa da ƙarabbi ya yaqul malam muhammad hassan ya ce lalle ubangiji na ya yi gaskiya da yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ai mu ba mu aiko ka ba face sai dan ka zama rahama ga halittu baki ɗaya musulmi ne wanda ba musulmi ba ne kowane ne manzan Allah ya zo da rahamaniya wacce ta gama kowa da kowa wannan ita ce aya ta ɗari da bakwai a cikin sotul anbiya mala ya ce fahuwar rahmatul lil mu'minin annabi lalle rahama ne ga muminai bal wa rahmatul lil alamina kai annabu ma fa wuce nan shi rahama ne ga dukkanin talakai. minal mushrikina wal muslimin tun daga mushrikai waɗanda suke ummatu da'awa har musulmi da suke ummatul ijaba gaba ɗayansu annabi ya zo masu da jin ƙai. za ka ji malamai suna fassara wannan jin ƙai na annabi cewa annabi jin ƙai ne ga muminin da ya karɓa wannan da'awa tashi domin zai ci nasarar wannan karɓawan da ya yi duniya da lahira. sannan kuma rahama ne shi ga kafiran da yake kiransu ba su karɓa ba, hatta kafiran da suka sha kaifi a badar da Uhud, waɗannan rahaman annabi ta kai zuwa gare su, ba don komi ba sai dan inda za su shekara hamsin ne, sai suka shekara talatin aka yi jihadi suka mutu, to kaga an rage masu azaban shekara ashirin. Kun gano wannan da kyau ku? Da sun raye sun cika hamsin ɗin nan, to za a haɗa musu azaban duka. to da suka haɗu da mumine a badar suka ɗanɗana ta to sai ya zama to iyakan azaban kafircin shekara talatin za a yi masu amma azaban abin da ba su yi ba wannan ba za a yi masu ba wannan rahama ce Jama mun gano wannan da kyau ko shi yasa kowa ya ci moriyar zuwan annabi ko ya sani ko bai sani ba in ya mutu zai gane cewa lalle ya ci moriyar zuwan manzon Allah mala ya ce faman amana bihi faƙadar ruhima fi duniya wal akhira duk wanda ya imani da annabi ta wannan an ji kanshi duniya da lahira wa man kafara bihi wanda ya kafirce ma annabi kuwa faƙadar ruhima fi duniya min azabillah thumma ba'da zalika to wannan hakika an ji kanshi a nan duniya da Allah bai gaggauta mai magaggauciyar azaba ba a nan gidan duniya in ya mutu akan kafircin sai malai ce insha Allah an yanala hadal kafir azabu fil akhirah Allah ya ga dama ya azabtar da wannan kafiri a lahira zai azabtar da shi fal amru yarju ila mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala al'amari yana komawa zuwa ga al'amarin Allah ne fi kulli waqatin a kowane lokaci wa fi kulli halin a kowane yanayi mu ni ban tare da malam anan kafiri in ya mutu bai musulunta ba kawai wuta Allah zai sa shi jama mun gano wannan da kyau ko yana son ya nuna cewa kawai ka ai magana kan makoman kafiri jama'a mun gane sai a ce yana kan mashi'a wanda ake sa shi akan mashi'a na Allah shine mumini mai sabo kun gano wannan da kyau ko wannan shine in sha'a azabahu wa in sha'a afa anhu wannan shine kadai amma kafirin ya mutu yana kafirci hadisin bukhari annabi ya ba da labari ya ce idan kiyama ta tsaya Allah maɗaukin sarki zai umarci annabi Adam da ya ware waɗanda za a kai su wuta. Sai annabi Adam ya tambaye Allah ya ce adadin nawa, sai ce a ware cikin kowane mutum ɗari, kowane mutum dubu ɗaya, a ware mutum ɗari tara da casa'in da tara a kai su wuta. A duk mutum dubu ɗaya, mutum ɗari tara da casa'in da tara duk ‘yan wuta ne. shi yasa kai kokari a cikin dubun da zaka fada kai ne wannan ɗayan mun gano wannan da kyau ko wannan hadisi ne ingantacce na cikin bukhari hankalin sahabbai ba ɗan karamin tashi yayi ba sanda suka ji wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ai in kiyama ta tsaya za a ba kowane mumini ba yahudi ɗaya ko ba nasare ɗaya a ce wannan shine fansanka ka jefa shi wuta kuma gano wannan da kyau ku. wannan shi ne fansanka ka je ka jefa shi wuta a madadinka shi yasa karka yadda ƙidanka ta taɓu duk iskancin da za ka yi ku to yi hankali wallahi in ku sai ka zama fansan wani Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace amma ka yi ƙoƙari cikin wannan gayyan mutum da da tara kai ne ɗayan da za ka aljanna Allah ya shiryar da mu mala ya ce falamma mata hazal gulamul yahudi yayin da wannan yaro ba yahudi ya rasu qala Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce to maganan malam muhammad hassan za ta iya zama akan hanya in ya zama yana magana ne akan yaron da bai balaga ba iyaye sun ɗora shi akan kafirci ya mutu a haka to in ya ce in Allah ya ga dama zai azabtar da shi in ya ga dama zai ni'imtar da shi eh saboda akwai hadisan da suke magana akan haka ko mun gano wannan da kyau ku akwai hadisan da ke magana kan haka cewa wai in aka je lahira za a ce duka yaran su faɗi su sujada wanda suka bi umarnin Allah suka yi to waɗannan sai a kai su aljanna waɗanda ba su bi umarnin Allah ba to su kuma sai a ɗauki mataki a kansu ina fatan mun gano wannan da kyau to zai iya fakewa da wannan in wannan ne maganar shi na kan daidai amma kafiri ya tabbata akan shirka ya mutu a haka a ba wata magana wuta za a kai shi Allah ya sa mu dace shi ne ce ma mata hadal gulam al yahudi yayin da wannan yaro ba yahudi ya rasu kalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce sallu ala sahibikum ku je ku ɗauko ɗan uwanku kai mai sallah kaga yanzu har yaro ya zama sahabi shi ma Jima mun gano wannan da kyau ko sallu ala sahibikum haza huwa al-hukm al-awwal min ahkam al-janaiz mala yace wannan shine hukuncin farko daga cikin hukuncin mutuwa shine laqana mamaci la ilaha illallah bin nisbati lil wannan hukuncin yana da alaka ga wanda yake gargara ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yana da alaka da wanda yake gargara ne hukuncin farko kenan al thani hukunci na biyu mala yace malladhi yajibu ala ahli al-mayyit ba'da mautihi menene ya wajaba ga su iyalan wannan mamace a bayan rasuwan shi mala yace idza mata wa aslama ruh lokacin da mutum ya riga ya mutu ran nashi ya tafi mala ya ce wa aslaman ruhul halikiha rai ya sallama ya tafi zuwa ga mahalicin ran wa bari'iha da wanda ya kirkiri ran jalla wa'ala ya jibu alaihim umur wasu al'amura kamar haka sun wajaba ga su iyalan da suke nan sanda wannan bawan Allah Allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa min ha daga ciki awwalan an yaghmudu ainihi shine su rintsa idan shi mun gano wannan da kyau ko sirrin rintsa mai ido mana su rufe idan shi mala ce iza kharajatir ruh domin duk sandare ya fita daga jikin dan adam yatba'ul basarur ruh sai gani ido sai riga kallon ran <clears throat> yana bin shi mun gani haka zai ta bin shi to shine sai malam ya ce fata da hulu alal muhtadir sai ka je ka tadda mutumin da ya rasu fatara ainihi maftuhatun idanun shi buɗe suke dara-dara tarahu shakhisan basarahu ila a'ala za ga ya da ido idanun sun yi sama haka za ga yayi saboda annabi ya ce in aka ɗauki irin wannan abin da yake faruwa kenan yatba'uhu al-basaru sai ido ya ganshi ya bi shi mun gano wannan to sai a rufe idan kakka rufe ta haka in kai haka idan zai ƙara gwalewa ne sai ka rufe ta haka in ya daɗe da mutuwa ko ko kai haka fatin idan ba ta dawo ba sai ka samu ruwa ka jika ka sanyaye wajen To don ka rufe idan zai rufe jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine abu na farko da za a fara yi thaniyan abu na biyu an yaghattul mayyit ba'adal mauti. mamacin ya mutu sai a nemo wani babban zani ko babban bargo sai a lullube shi kuma za a nemo mai tsafta ne kuma ka a lullube shi da launin da shari'a ta hana mutum ya sa ja ko yalo kuma kar a binne shi da tufafi mai hoto a jiki kun gano wannan da kyau ko so duk alheri su ake zo ya kewaye shi ba abubuwa na sharri ba mala yace wa min al lati talzumun man hadara almayyit aidan yana daga cikin al'amuran da suke lazimtan wanda ya halarci wanda ya rasu an yughatti almayyit ba'da almaut bi shi shine lullube jikin wanda ya rasu da wani mayafi au bi thawbin ko da wani riga au iba'a ko bargo au bi ayyi shay'in yasturu jami'a badanihi ko da koma menene da za a iya amfani da shi wajen suturce duk jikin shi hattal wajaha malai ce za a rufe jikin ne duka har fuska lima rawahul bukhari wa muslim min hadisi aisha saboda hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito daga sayyida aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina tuwfiya cewa annabi yayin da ya rasu sujiya bi burdatun hibara an lallabe shi da wani bargo hibar mala ya ce alhabaratu burdatun min burdil yaman wani bargo ne wanda yake saƙa ne na ƙasan yaman su jiya aka lullube annabi ay ghutiya jasadahu kullahu aka lullube jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaba ɗayan shi mala yace walam yakshifil burda sanda aka lullube annabi ba wanda ya buɗe shi illa siddiq sai na abubakar حينما دخل على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم yayin da ya shigo wajen annabi ba da ma a ta min baitihi ba lokacin da abubakar ya zo daga gidan shi kun san abubakar kamar yadda la tarihi ya zo sanda annabi ya rasu ba wai yana cikin garin madina ba ne don akwai yana da gida a cikin gari yana da gida kuma a awali a bayan gari akwai matan shi ɗaya a can akwai ɗaya a nan to ranar ya kwana a wajen gari ne san ya iso gari kawai sai ji sanarwa annabi ya rasu saboda ya yi limanci da sallan isha'i ya tafi to kuma sai aka ce manzan Allah ya rasu kun gano wannan da kyau ko to lokacin da ya zo daga gidan shi bisanci waje ne wa waje da na sai samu mutane ya sarhun duk suna koke-koke amamal masjidin nabawi a gaban masallacin annabi da khalar siddiqu ala habibihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala habibihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai abubakar ya shige wajen masoyin shi annabi fawajadahu musajjin ya samu annabin liɓe faka shafalar gita sai ya yaye wannan mayafin an waje iyakan fuskan ya buɗe wa ƙabbalan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai goshin annabi nan nan ɗan annabi ya sumbanta ƙala sai ce tsibta hayyan wa maitan ya rasulallah ya ce hayyan ƙanshi kake sanda kake raye wa maitan ƙanshi kake bayan mutuwanka ya kai manzon Allah ammal mauta amma almautatu wannan mutuwan Allah ti ka taba Allahu alaika wanda Allah ya wajabta za ka yi faqad zuqtaha haƙiƙa ka ɗanɗane ta wala alama alaika adal yau kuma wani raɗaɗin mutuwa ka yi ban kwana da shi daga yau babu sauran matsala yanzu ya rasulallah wannan bayani mala ce, akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da wannan athari fi kitabil janaiz a kitabul jana'is babu dukhul alal mayyit ba'da al-maut idza adra udrija fi akfanihi a babin da ke bayani akan cewa ya halatta ka shiga wajen mamaci lokacin da aka gama sa shi a cikin likafanin shi sai bukhari ya kawo wannan hadisi a mujalladi na uku a lamba hadisi na 1241 da lamba hadisi na 1242 warawahu al-bukhari fi kitab fadail as-sahaba al-imam bukhari ya ruwaito wannan hadisi a littafin da ke bayani akan falololin sahabbai babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a babin da ke magana akan maganan annabi lokuntu kuntu khalilan a babin da ke bayani akan da zan riki wani badadai ya kawo wannan hadisi a mujalladi na bakwai a shafi a lamba hadisi na 3667 muslim ya fitar da shi a kitabul janaiz babu tasmiyatil mayyit a muhtadiran babin da ke bayani akan ya halatta ka ce ma mamaci muhtadiran wanda yake gargara kun gano wannan da kyau ku? ya kawo shi a lamba na 942 Ahmad ya fitar da shi a Musnad a jaz'i na shida shafi na 117 Allah madaukakin sarki ya masa sakayya da alkhairi Malam ya ce wa fi ruwayatin hassanaha Sheikhun al-Albani Malam Muhammad Hassan ya ce a wani ruwayan da babban malaminmu fadilatul allamatul muhaddisul albani ya hassana ta fi Muktasar shama'il a muhtasar shama'il al'imamu turmiri ya rubuta littafin shama'ilul muhammadiyya mun gano nan ɗabi'u da kamanceceniya da siffan halitta da komi na annabi ne a ciki kuna ganewa to da wannan aiki to shi ne fadilatul allamatul albani shi kuma sai iktisarin aikin kun gane wannan cewa anna siddiq nada ala nabihi wa qala wa nabiya wa khafaya wa khalila laraba sun saba irin wannan abubuwan kamar ka cewa yau annabinmu wa yau masoyinmu wayo ba da ɗaya mu ba kururuwan mutuwa ba ne kalma ne da suke faɗi na tausasawa da nuna ƙauna da bege da ƙaunan mutumin malai ce wannan wa tirmidhi fi shama'il tirmidhi ya fitar da shi a cikin masha shama'il a lamban shafi na 296 ahmad ya fitar da shi a jiz'i na shida shafi na 31 malai ya ce famina sunna yana daga cikin sunna idza matal mayyit an yaghatti jasadahu kullahu in mutun ya rasu a lullube jikin shi baki ɗaya. hadha in matal mayyit fi ghairi al-ihram wannan fa in mamacin ya rasu ba yana mai harama ne da aikin haji ba mun gano wannan ke ku ai al-hajj wal umara fa in matal mayyit in mamaci ya rasu wa huwa muhrimun fil hajj aw al-umara ya rasu yana harama da aikin haji ko umara la ya gatti ra'asahu wannan ba a rufe kanshi wala ya gatti wajahu ba a rufe fuskan shi li bin ibn abbas radiyallahu anhuma so da hadisin abla dan abbas Allah ya kara masa yadda fi sahihaini wanda yazo cikin bukhari da muslim kala yace bainama rajulun waqifun bi arafa wani mutum yana tsaya arafa idh waqa ala rahilatihi sai yanke jiki ya faɗo kan abin hawan shi as-sato sai ta take shi fa'aufa aka sadu sai ta darje shi da abu ɗaya ne famata sai ya mutu mun gano wannan da kyau ko da ya mutu a falibasul ihram sai ya zamanto a lokacin yana sanye da tufafin harami ne فقال sallallahu alaihi الله عليه wa وسلم sai annabi ya ce sai annabi bi libasil ihram sai mutu a cikin wannan tufafi nashi na harami sai annabi ya ce irsuluhu bima'in ku wanke shi da ruwa wa sidirin da magarya wa kaffinuhu ku sa mai likafani fi thawbaihi da wannan tufafin nashi kun gano wannan da kyau ko a wancan lokacin ana sa magarya ne a madadin sabulu yanzu in mutum ya mutu in kun zo in an samu magariya za a iya amfani da ita in ba samu magariya ba to kawai abin da za a amfani da shi shi ne sai a nemo sabulu mai ƙanshi sai amfani da shi a wanke shi da shi kun gano wannan da kyau ko to in so samu ne kamata ya kowane gida a ce akwai kafur kafur wannan da katsayin wanda ake samu fafi za mu zo za ku zo ku ci amma shi mamaci wannan fa ba za a sa mai in wajen aikin hajji ne sabulu mai kanshi ba za a sa mashi ba ba za a sa mai kafir ba ba za a sa mai komi ba kamar yadda za mu zo mu ci to in muka zo wajen wankan gawa za ku ji amfani da za a yi da wannan kafir ɗin? Allah ya sa mu dace ai fil izari war rida a sanya mai wannan likafa ne da wannan kwarjalle da wannan mayafin wala tu hannituhu annabi ce kar a same tarare wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ta da shi kitab janaiz babu kafin fi ne. a jizi na uku ba badis na 1265 musulmi a kitab Alhaji babu ma yaf'al bil muhrim idza mata a jizi na biyu dan badis na 1206 Allah madaukin sarki ya samu dace wa fi riwayatin a wani riwaya ce wala tutibuhu kar a sa mai tarare wala tukhammiru ra'sahu kakkulul libe kanshi wala wajahu ko fuskan shi ai la tughattu ra'sahu wala wajahu kar a rafa kai ko fuska yub'ath yawmal qiyama mulabbiyan domin shi za tashi shi tashin alkiyama yana mai talbiya ne wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabu jaza'u saidi babul muhrim ya mutu bi arafa a ƙarƙashin babin da ke bayani akan mamacin da ya mutu a arafa a mujalladi na hudu lamba na 1850 muslim ya fitar da shi a kitabul hajji babu ma yaf'alu bil muhrimi idza mata a ƙarƙashin babin da ke bayani akan yanda za a yi ma mai haraman da ya rasu a juz'i na biyu lamba hadisi na 99 mala yace hina ma yakhruju min min qabrihi duk lokacin da mamaci zai fito daga kabarin shi ya ƙulu awwalu ma ya ƙulu farkon abin da zai fara faɗi in kiyama ta yi shine labbaik Allahumma labbaik da haka zai fara duk wanda ya fito anan kasan ya gama haɗawa wa kada qultu inna sadiq kada qala kakkumanta a baya mai gaskiyan nan da ya zama dole a gazgata shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya riga ya ce yub'athu kullum ala ma mata alaihi yub'athu kullun kowa za a ta da shi ne ala mata alaihi kan abin da ya mutu kawai kalli aikin me kake yanzu a kan shi za ka tashi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace falithan gaba na uku abin da ya zama wajibi ga wanda suke nan kusa da mamaci kaga kenan za ka rufe mai ido sannan za a lullube shi kun gano wannan da kyau ku shine malam sai ya kawo mana wata latifa ya ce to banda wanda ya mutu a wajen aikin haji ba wai wajen aikin haji kaɗai ba sai lokacin aikin haji ba mun gane wannan sanda yake sanye da tufafin harami amma in ya riga ya cire ya gama aikin haji ya cire ana ta jira a da su gida in ya mutu wannan likafa ne ake sa mai sosai a jabin ne shi ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace na kuma mala ya ce an yi ajilo bitajihizil mayyit wajibi ne a gaggauta kintsa mamaci kun gani amma yana daga cikin abin da mutane suke na sakaci in mutum ya mutu abin da ake so shine gaugawa wajen kintsa shi me ake nufi da gaugawa wajen kintsa shi duk abin da ya kamata a yi mai na wanka ko mun gano wannan da kyau ko na likafani na duk abin da za a ce lalle a yi to ana son nan da nan nan da nan wanda ya zama wajibi su yi wannan aikin to su yi marmada su yi shi wanda za su yi haƙi su tafi wajen haƙi wanda za su yi wanka su zo wajen wanka wanda za je sanar da mutane su kuma su tafi aikinsu shi ne su je su sanar da mutane cewa Allah maɗaukin sarki ya yi mawani cikawa shi ma in za a sanar za mu je yadda ake irin wannan sanarwa na sunna ba za a je a sanar da sanarwa irin na bid'a ba kun gano wannan da kyau ku bayan da za a yi yan bid'a na yin bid'an da ya saba ma hadisan annabi wai a ce wai a hada kai da su a tafi don wai kar a ce an samu sabani ba wanda ya isa ne mai wannan za a yi yanda sunna ne ta ce a yi kaɗai ba wanda za a bi mu ma mun gaya muku abin da ya saba mu sunna kar ku ba abin da mun gaya muku rabu da magana, magana ce ta banza kawai amma an ka sake ya gaya maka sunna saboda wata kiyayya ka aje ta ko kai hankali da ƙarshen ka muna fahimtar wannan shi sa dole ne a zuwa a faɗa mutane hakikanin abin da yake shine na gaskiya kuma ya masu fatan alkhairi Allah madaukin sarki ya sa su iya ɗauka su aiki da shi Allah ya tsare mana imaninmu za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum